وعلينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تشغل بنا عدونا ولا تسوء بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا حي يا قيوم اللهم أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك فلا نهلك وأنت رجاؤنا وكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا ويا من قل عند نعمتي شكرنا فلم يحرمنا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أئنا ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما حضرنا يا من لا تدره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لنا ما لا يدرنا وغفر لنا كل ذنب اللهم إنا نسألك فرجا قريبا اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك السلامة من كل شر يا حي يا قيوم ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد bismillahir rahmanir rahim a lokacin ƙarshen azumi mun so makaratu cikin suratul baqara muna ta karanta alkur'ani muna maimaitawa so muke ya zama kowane ɗalibi ya yana iya sanin ma'ana abubuwa da yawa cikin alkur'ani cikin ɗalibanmu shi yasa kuka ga muna ta karantawa mu mu dawo mu mu dawo ba bari za mu yi ba sai da rai ya hali na so muka kowane ɗalibi idan dai ya zanna makarantar mu to duk inda ya ce kuma ya ce wani abin da ya sani a aya ta 25 muka kwana a cikin wannan sura suratul baqara Allah ya ce wa bashirin ladina amanu kuma ka yi bishara ga wayanda suka yi imani wa amilu salihati sun kai ayyuka na kwarai in musu bishara faɗa musu anna lahun jannatin lalle suna da aljanna ta jirimin ta an haru gulabe na gudana ƙarƙashinta kullama rizqu min ha min samaratin duk sanda an ka azaita su wani ɗayan itace cikin aljanna idan aka kawo musu kullama rizqu min ha min samaratin rizqan ko yaushe aka kawo musu rizqan wani abinci na ɗayan itace in suka dibai sai su ga yayi kama da na ɗazu wanda aka kawo musu ɗazu kalu hadha alladhi ruzqina min qabl sai su ce wannan shine an ka ciyar da mu dazu wato min qabl kamin yanzu saboda wa utubihi mutashabiha an zo musu da shi yayi kama da na dazu amma ga sifa amma ga ɗanɗano ba gudana ba walahum fiya azwajin wadahara shi yasa cin daɗi bai isa su tunda duk an ka kawo musu wani abu tsaya a iski ba irin na ɗazuna ba wanda sun ka ji daɗi ɗazu ko yanzu sun ka kishi haka za su ji daɗi kuma ba shi kaɗai ba walahun fiya a zuwajin maɗahara suna da mataye wanda suke an tsarkake su maɗahara to an tsarkake su daga ƙazanta irin ta matan duniya ba su al'ada kuma ba su haihuwa ba su boli kuma ba su kashi ba su a majina duka ko guda ba su yi wawan biya kaliduna su an kaddara masa dawama cikin wannan aljanna abada da albarkar sunayenka Allah ka sa mu cikin su inna Allah la yasayi an yadriba masalan lalle Allah baya jin kunya ya buga misali wato misali wani irin abuna Allah baya jin kunya an yadriba masalan ma ya buga misali wani iri ba udatan fa ma fawqaha wato misalin kuma ko sauro ko abin da a samanta da girma Allah ba ya jin nauyin ya buga misali ne ko menene fa amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani fa na su suna sani annahu alhaqqu min rabbihim wannan shine gaskiya daga Allah su wato suna gane misalin nan da Allah yayi shine gaskiya daga ubangijinsu su masu imani ka sa mu cikin su ya rahman wa amal ladina kafaru amma waɗanda suka kafirce su ba su ganewa fa yaquluna sai suna cewa ma za arada Allah bi hadha masalan me Allah ka nuhi da wanga misali wanga misali da Allah ya buga me ya ka nuhi da shi menene sauro wanda za a buga misali da shi ni fi sauro ni a unhani ne wanda za a buga misali da shi wato suna mamaki yadda ake sanya misali da irin wannan misali na sauro saboda ga ganinsa shi ba komi ba ne kun san wanda an musulmi ya san kowa yana da tashi kima wajen Allah Ubangiji ne kowa na da tashi kima wajen Allah Ubangiji ne shi wanda an musulmi ya san haka nan amma wanda ba musulmi ba shi na wanda ka ganin wani abu banza yaka gani ne bai gani ne da wata kima banza yaka gani ne to amma musulmi ya san kowa Allah ya yi da dalilin da ya sa Allah ya yi shi Allah babu abin banza waje ne komi ya yi da dalilin da ya sa ya yi wannan abin su kahirai sai su ce miya Allah ka ni da wanga misali su ko muminai wannan misali sai ya kara musu imani ya bihi kafiran Allah yana batawa da shi da yawa cikin mutane wa ya hadi bihi kafiran kuma Allah na shiryawa da shi da yawa cikin mutane wannan misali Allah na batawa da wannan misali kuma yana shiryawa da wannan misali wayanda suka yarda da Allah suna shiryawa da misalin wayanda ba su yarda da Allah ba suna ƙara kafircewa da misalin wa ma yadullu bihi illa fasiqina ba mai bacewa da wannan misali sai fasikai abinda aka ni da fasikai na wato kahirai alladina yanquduna ahadallahi wanda sun kawo wala alƙawarin da sun kawo da Allah na bauta mai shi kadai ba da abokin tarayya men ba adami saki bayan sun kullu alƙawarin sai su dawo suna walwale shi wa yaqaduna ma amara Allah bihi an yusala kuma suna yanke zumuntar da Allah ya umarni da su su sadar da ita Allah ya yi umarni a sada zumunta kuma a yi hankuri a sadu da ‘yan uwa musulmi a mutanen kirki a sadu da suwa to suna walwale wannan alkawarin da Allah ya yi umarni wato a sadar da shi wani su duna fil'adi kuma suna aikata ayyukan barna cikin ƙasa ayyukan fasadi ayyuka na cin zarafin mutane da walakanta mutane da ƙasƙanta mutane da zaluntar mutane da abubuwan da suka yi kama da wannan wala'ika kasiru na to wayannan mutane su an masu hasara wayannan mutane masu hasara ne wayanda ke walwala alƙawarin da suka kullo daga Allah na bautawa Allah shi kaɗai babu shirka to wayannan mutane su ne masu hasara kakka sama cikin su ya rahama. kaifa takfuruna abin mamaki Allah yana tambaya ya za ku kafirce ma Allah kaifa takfuruna billah ya za ku kafirce wa Allah me addalilin ku na kafirce ma Allah alhali wa kuntum amwatan da kuna matattu fa ahyakum sayyar raya kuna matattu cikin cikin nawan uwayenku kuna maniyi sai ya raya Sun summa yumitukum sannan daga baya kuma ya kashe ku Sun summa yuhyikum sannan zai da kura na kiyama ya raya da ku summa ilaihi turja'un sannan wuri ne aka mai da ku to me dalilin ku na kafircewa wanda ya muku wannan al'amari to me dalilin ku na kafirce mai ba ku gane shi na mahalicin ku ba ko ko me abba ku gane ba wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine wanda ya halitta muku duk abin da a cikin ƙasa baki ɗaya duk abin da yake cikin ƙasa baki ɗaya wato Allah ya halitta shi don amfanin mutane duk abin da kuke gani cikin ƙasa ƙarami da babba wanda kuka san amfani ne da wanda ba ku san amfani ne ba Allah ya halitta shi don amfanin ku sai dai wanda ba ku san amfani ne ba ku tambayi wanda ya san amfani ne don ya gaya muku ku yi amfani da shi amma dai komi da komi da Allah ya halitta don amfanin ku ya halitta shi so masawa ila sama'i sannan bayan ya halitta abubuwan ga masu amfanin ku sai ya daidaita zuwa sama fasawa hunna sab'a samawati ya daidaita sama din sama bakwai daidai wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah masani na da dukkan komi wa huwa bi kulli shay'in alimun shi Allah masani na da dukkan komi da komi babu abin da Allah bai sani yana sama al'arshi amma ya san komi da komi ya man istawa alal arshi wa huwa bi kulli shay'in alim ka taimaka mana ka gafarta mana ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ba mu kariya da tsaro daga sharrorin masu nihin mu da shiri na boye na bayyane ya man bi kulli shay'in alim wa iz qala rabbuka lil mala'ika ka ambata sadda Allah ubangijinka yace wa mala'iku Mala'iku mala'ikuna inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya halifa ta cikin ƙasa wato za a halicci annabi Adamu alaihi salatu wassalam a bashi shugabanci cikin ƙasa kuma ga mala'iku su a fake da ƙasa kamin Adamu Alu sai suka ce a ta ji alibiya man da fiya yanzu Allah za ka sanya cikin ƙasa man yursu digiya wanda zai yi ɓanna cikin ƙasa wanda in ya an sayi cikin ɗaya akwai mutanen kirki akwai miyagu cikin ɗaya ne man yursu digiya wanda za su yi ɓanna cikin ƙasa wai su ku dima'a kuma su zubar da jini ne su ɗora kashe junansu alhali mu ba mu yin ko guda cikin wannan ba mu da barna ba mu da zubar da jini ne wa nahnu bai hamdika, kuma mu muna tasbihi da gode maka wani kaddi laka muna tsarkakewa gare ka mu ba aikin mu bautarka kawai mala'iku sun yi alfahari sun yi takama da wannan zikiri da suke yi wa na nahnu bai hamdika mu muna tasbihi da gode maka subhanallahi wa bihamdihi mala'iku na alfahari da wannan tasbihi subhanallahi wa bihamdi ko subhanallahi walhamdulillah mala'iku na alfahari da wannan shina cikin gaban ayyukansu wanda sun kai alfahari da shi kamar da kuka gani a nan wannan ya nuna aikin mai kyau na kwarai sun san Allah yana so ne shi yasa suka alfahari da wannan aiki nasu kala inni a'lamu ma la ta'lamuna sai Allah ya ce to ni na san abin da baku sani ba abin da ya sa ni sanya adamu ga wannan na san abin da ba ku sani ba kun ga tasbihi ibada ce mai girma kuma ta ɗara abubuwa da yawa amma ilimi da ɗan ilimi ya yi ta da girma sun yi alfahari da wannan ibada ce suke da wannan tasbihi kuma ibada ce mai girma to amma ilimi ya ɗara ta girma saboda haka wa allama adam al'asama a kulla sai Allah ya sanar da adamu ilimi na sunayen abubuwa dukkanta su suna nan masu ibada ne babu shakka ibada su yardar dace Allah ya yarda da ita to amma kuma eh, ibada tana da kyau amma da ilimi ya yi ibada babu ilimi sai ya kira adamu ya koya mai sunayen abubuwa duka sun ma'ara da ma'alar mala'ika sannan ya kawo sunayen ya gita ga mala'iku fagala ya ce ya mala'iku na an bai wani bai a suma ya ha'ula'i ku ba ni labari da sunayen waɗanga abubuwa in kuntun sadiki na in kun zan masu gaskiya to ku ba ni labarin sunayen waɗanga abubuwa kuma su ba su sani ba kalu sai suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah dan ita kalmar subhanallah kalma ce da aka amfani da ita inda mutum ya ga abin mamaki sai ce subhanallah suka ce to tsarki ya tabbata gare ka la ilma lana ba mu da ilimi na sunayen waɗanga abubuwa illa ma allamta na sai abin da ka sanar da mu wannan kuma sunayen baka sanar da mu shi ba innaka antal alimul hakima Allah kai ne masani ko mai hikima ya alima ya hakimu da iliminka da hikima ka Allah ka ƙara mana ilimi da hikima Allah ka ƙara mana ilimi da hikima Allah ka ƙara mana ilimi da hikima ya alima ya hakimu kala sai Allah ya ce to ya adamu an bai yahun bi asma'ihim ka ba su labari da sunayen abubuwan ka. adamu ya tashi ya kina ya abubuwan daga farko har ƙarshe ya faɗa musu sunayensu falamma an ba a hon bi asma'ihim sadda ya ba su labari da sunayen abubuwan kala sai Allah ya ce musu alama kullakun ko can ban haɗa muku ba alama kullakun ko can ban gaya muku ba inni a alamu gaiba samawati wal ardi abinda ya koyi cikin sama da ƙasa na san ilimi ne wa alama tubduna kuma na san abinda kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumuna da abinda kuke boyewa don na san ban gaya muku haka nan ba kun gani sun tsere ma annabi Adamu da ibada annabi Adamu ya tsere musu da ilimi da ibada shi kuma daga baya don ilimi yana taimakawa shi yasa kuwa ganin in an zo wajen karatu koyon ilimi in ba an kai inda an ka tsaya da karatu an ka yi tazihi ba ba a tazihi koyi abin da ya shi ka yanzu, tazihi in ka koma gida kai ta yi kun gani kun ga wannan ɗaukaka da Allah ya ba annabi Adamu to ibadan nan ibada ce muhimmiya kuma gaskiya Allah yana son ta tasbihin na Allah yana so ne kuma tahmidin na Allah yana so ne dukkan ce subhanallahi walhamdulillah kai sadaka guda biyu in ka ce subhanallahi wa bihamdi kai sadaka guda biyu akwai abin da za a biyan ka kashi biyu ibada ce amma wannan kai ya shigaltar gaba da ilimi kai ya hana mutum neman ilimi ka koma ka yi ta tasbihi ba ka da ilimi a a kakkai haka nan nemi ilimi a kowane a bashi nashi lokaci na koyo dai tasbihi a bashi nashi lokaci da za a ta yi dai shi kuma abin da neman ilimi a bashi nashi lokaci da za a ta yi dai gamawa aka yi biyu ba a rike guda a bar guda kamar ɗan kasuwa ne yana sai da mai kaɗi ita shago ne yana sai suwa ko mutane na saye sai ya ga an to ana ta sayan mai kaɗi ana haɗe a bani mai guro mai guro busassa ya ga masu biɗa kun ga in dai ɗan kasuwa ƙwarai na gobe in ya sai sayan miyar kaɗi sai ya gamo da mai guro in ɗan kasuwar ƙwarai na fa to haka nan sha'anin ilimi yake ba bari aka yi ba ta ƙarawa ake amma kowanne a bashi nashi lokaci to da wannan nasabar kusan ga majalisar yanzu kusan sati uku ba ta samu lokaci da ta zanna ta yawaita tarbihi ba to ya kamata mu ɗan taɓa tasbihi wa nahnu nusabbihu bihamdika eh mu dan taba tazihi sannan dada sai a ci gaba da karatu kun ga mala'iku sun yi alfahari da tazihi ilimi ga nan muna ci gaba da yi to a yi tazihi sai a ci gaba da ilimi mala'iku sun yi alfahari da tazihi mu ma muna alfahari da tazihi wa nanu nasabbihu bihamdika Allah mu ma muna tazihi da gode maka wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka da tasbihin mu lailan wa nahara saboda haka a dan taba subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi الله وحمد سبحان الله وحمد سبحان الله وحمد سبحان الله وحمد سبحان الله وحمد سبحان الله سبحان الله وحمد سبحان الله وحمد سبحان الله وحمد سبحان الله وحمد سبحان الله وحمد سبحان الله وحمد سبحان الله وحمد سبحان الله وحمد سبحان الله

subhanallah walhamdu subhanallah walhamdu subhanallah walhamdu subhanallah walhamdu subhanallah walhamdu subhanallah walhamdu subhanallah walhamdu subhanallah walhamdu subhanallah walhamdu subhanallah Oh,

سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده سبحان الله وحمده سبحان الله

Around the last one.

wato an yi tasbihi yanzu an yi a akalla wato sau dubu ɗaya duk tazihi guda subhanallahi wa bihamdihi lada 20 20 sau dubu ɗaya kunga mun dan diba subhanallahi walhamdulillahi sau dubu ɗaya lada ishirin sau dubu ɗaya kun ga mun ɗan ɗiba to Allah da albarka wannan tasbihi da mun ka yi da daraja sai da ɗaukaka sai ka gafarta mana mu. masu mu da baka manuwa da baka yadiya na ɓoye da na bayyana ka shiga tsakanin mu da su ka kare mu daga sharorinsu da hitinarsu da makircinsu ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ka shirya mana ɗiyanmu ka sa musu albarka ka shirya mana zuriyanmu ka sa musu albarka ka warkar da mu ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga ciruta ko waɗanne iri ɗan makarantar mu duka Allah ka shirya mana su ka sa musu albarka wanda sun ka bijire sun ka bijire sun ka bar makaranta Allah ka dawo da su makaranta wayanda annan kuma Allah ka ƙara musu karatu ka ƙara musu ɗaukaka ka girmama masu. ka darajanta su ka sa aljanna makoman mu tare da su kuma da albarka wannan tasbihi ka taimaka mana mu samu dama mu irka ɗaukar dukkan lalurorin 'yan makarantarmu ka ba mu da za a yi lalurorin 'yan makarantarmu duk mu iya ɗaukar abin mu iya ba su abinci da sahi da marice da daddare kyauta ba tare da sun ba da kuɗari ba saboda albarkar sunayenka da darajar wanga ta ziya Allah kai mana wannan taimako to sai mu dawo ga karatunmu wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam Allah yace ka ambata sadda muka cewa mala'iku ku yi sujuda ga annabi Adam fasajadu duka mala'iku sai suka yi sujuda fasajadu duk ku sai suka yi sujudan nan da aka ba su umarni su yi illa iblisa sai shedan shi ma shedan kana min aljinni dama shedan cikin aljannu yake fa fasaka na amin rabbi sai ya fasikanci ya fita daga umarnin ubangiji ne sai bai yi sujuda ba aba ya yin sujuda wasta kabara ya yi girman kai wa kana min kafiri na ya zanda ma cikin kayare cikin ilimin Allah dama sanin Allah shedan wato shugabancin ɗaya na ya kai na addini nan gaba kafir cewa zai Allah ya san haka nan wasan shedan babban babban limami na na mala'iku kuma shekaru dubbai da yawa yana mala'iku limanci shekaru dubbai da yawa yana wa mala'iku limanci amma Allah ya ce wa kana mina kafiri saboda haka ya zama cikin kahirai nan gaba zai kafirci sai ya kafirci to lokacin da ya kafirci sai Allah ya ce to ya fito daga aljanna mun dai ɗauko ka kai da ma ba sama kake ba dama shedan ba sama yake ba shedan kasa yake mala'iku su a sama aiki ya kai shi sama ya zama ma'aikaci na ba da sallah to yanzu tun da ya kafirce ya bar aikin da aka sashi Allah ya ce to sauko ka koma wurinka wa kunna maka ce ya adamu waskuna anta wa zawjuka aljanna kai ko adamu da kai da matarka ku zanna cikin aljanna wa kula minha ragadan ku ci kayan dadi cikin aljanna ragadan wadatacce haisu shi'tu ma duk inda kuka so kayan aljanna ga wanda da aljanna inda duk ya kaso ba shi akai a ce ko ina ya kaso ya shiga ya ci abin da ya kaso ya ci kuma saboda haka aka ce ya shi da shi da mata sai su ci duk abin da suka so cikin aljanna ko mina na suka so su sai su ci kyauta amma ga wani ici wala ta karaba hada shajara kada ku kusanci wannan ici an ka gwara masa wani ici an ka suka su ci shi wala ta karaba hada shajara fatakuna min zalimina sai ku zama cikin azzalumai wannan yace ka koyo kusa gare ku zama cikin azzalumai kada ku ci wannan yace saboda haka an ba su tabbas za su zanna aljanna amma kuma an samu su sharadi wanda zai hidda da su daga aljanna wannan yace idan suka ci shi to za su hito daga aljanna don fatakuna min zalimina to shedan da shi a cikin aljanna ga sai an ka hissai da cikinta to bai gushe ba yana nan yana hasada idan ka ga kana tare da mutum yana cikin ni'ima Allah ya ɗiba mai lokaci da lokaci ne ya hitsai ya saka to kaka yadda da shi yana nan yana ƙoƙarin wanda ya hito kai ma yi yana nan yana yi A ba shi yasa kuka jin a malamai na cewa tuhibbu aduwi summa tazaumu annani sadiquka innar ra'aya minka la'azib kana so maƙina shi makina na so yake ya ga ya raba ni da ni'imar da nake ciki ka ce shi kaka so sannan ka ce masoyi na kake mahaukaci dai kake innar ra'aya minka la'azib lalle hankali kan nesa yake gare ka baka da hankali to shedan Allah da hikimar da ya hukunta wadda ta sa annabi Adamu bai lura da wannan abin da an ka hitar da shi da ciki yana ne yana ƙoƙarin da zai yi ya fitar da annabi Adamu da ciki. Annabi Adamu da hikima da tassa Allah ya ke fahimtar da annabi Adamu ya fahimci haka nan. Saboda haka sai Adamu bai fahimci haka ba. Fa azallahu mashaitanu anha da shi da mata ta Hawwa sai shi ya gusar da su daga aljannan nan. a cikin wata kira'a fa azalahu mashaytanu anha shaytan yayi kokari ya gurgusa su ya gusar da su daga aljannan nan fa akhrajahuma mimma kana fi ya hita da su daga ni'iman nan da sun ka kasance cikin ta ni'iman nan da suka kasance cikin ta sai ya hishe su da ciki wa kunna maka ce ahbidu ba'dukum libadin adu ku hita ku sauko aljanna sama take adamu ku sauko da kai da abin nan ba dukun libadin aduwan da kai da matarka ku sauko amma sashen ku za su zan makiyan sashe duniya don kun ga yanzu za ka ga mutane ɗana husuma da uba ne uba na husuma da ɗa miji na husuma da mata te tana husuma da mijinta haka dai zaman duniya yake abu guda ka sa abubuwa su yi dama karatu in ka je wajen karatu ka je wani abu sai zuciya ka ta sanyi aka ce to haka za ku yi zaman cikin duniya walakum bil ardi mustaqarru kuna da wurin wurin zama mustaqarru matabbaci matabbata wurin zama nan duniya wa mata'un kuna da jin daɗi nan duniya amma ilahi ne zuwa lokaci ɗan kaɗan ilahi ne in kidai ajali ku lokacin da ajillon ku za su ƙari kun ga rayuwar duniya ba rayuwar aljanna ba ce ita rayuwar aljanna ta har abada ce ta duniya ko ta zuwa ɗan lokaci mutum zai rayu zuwa wani lokaci a ce babu shi shi yasa aka so kowane mutum duk abin da ka samu komi na na imai fasali komi ka samu imai fasali ka fassala shi ka rarraba shi ka ɗebe wani ɓangare don lahirarka ka ɗebe wani ɓangare don duniyarka irin wannan karatu kun ga shina ya shiga mutanen saudiya za ka ga sun gama gine-ginen su can za ka ga mutum guda ya shigo kasashen afirka ya gina masallaci ɗari Kun ba ƙanana ba manya don lahira ta yi ya biɗi duniya kuma ya samu don lahira ta yi da gina makarantun ne haka kawai su aiko su ce ana suna so a ba su marayi guda dubu kaza a ƙasa kaza za su ba su tallafi miliyan kaza lahira su ta suka gina ita duniya ilahininta da yawa kuna ganin mutane ga sanan sun tara duniya an yi babban gida an yi kawa an gyara shi an shirya cin daɗi sai duniya ta taho ta ije mutum sai ku ga 'yan ɗaya sun taho gidan ma ba su iya abin nan kulawa da shi don ko ta ta yi ba su iyawa guna na duk ba su iyawa gida ya walakanta saboda abin nan duniya ta zuwa da kaga mutum ya ji daɗi to zuwa wani ɗan lokaci na ita ba ta da tabbaswa kuma abin da ka samu ka kasa kai aikin lahira kai na duniya bai sa dukiyarka ta ƙare ƙaruwa masu kai karuwa ma dukiya ka yi tun da duk abin da kaka bada guda a baka goma ai kaga ba wanda za a iya ce bada gudan ne yasa dukiya ka ta kare in ka bada naira guda naira goma aka baka karanci to ya za a ce wanda an ka ba naira goma a ce naira guda ta sa kuɗi ne sun kare to ba wai sai mai kuɗi ba kowannen ku yi abin da duk yaka iyawa kowannen ku ya samu shi abin da duk yaka iyawa ku ba wasa duniya ilahi ne ta zuwa wani ɗan lokaci ba ta da tabbas don magabata da muke karantawa tarihin suna kawai muka karantawa ba su nan to inda inda sun ka tai din nan mu ma muna nan ta can inda sun ka tai din nan muna nan ta can wata rana za ka bincika duk wanda yake cikin halin ga sai ka bincika baka samu tun ko guda cikin ƙasa ba duk suna baka samu ko guda bisa ƙasa ba duk suna can cikin ƙasa sun shige tarihi su alam na ja'alar al da ke fata ba mu sanya ƙasa mai isuwan mutane ba na masu rai bisa gare ta matattu cikin cikin ta. to kowannen ku yi kokari ko almajiri kake ka samu wani abu dan dibi ka ba wani duk abin da ka kaso kowa na so ne in dai na jin daɗin duniya na zuyina linnati hubbu shahawat saboda ka duk abin da kaka sha'awa kowa an hore ma wannan sha'awa kowa na da ita wanda ka bai yi ta ba don baka kusa gare na yana nan da ita illa dai yi ka iya zuciya sai saboda ka kowon ku yi kokarin wanda yake iyawa kuma kowa ya rika binciken abinci ne ya bincike hanyar halat kowa ya bincike abinci ne ya bincike hanya ta halal duk abin da mutum ka yi ya rika binciken hanya ta halal wajen abinci ne abin da ka tabbatar da ba halali ya kana baka kaci shi an shi kai mawa ne an shi a ce a raba masu wa ne ka ga ba su sani ba ka sa aljihunka ka gama yawo za ka yi ta ibada ba a karba kulumina ɗaya bati wa amalu salihan in kuna so ku yi amalan salihan to kulu lumina ɗaya ba ta tukuna sai kun yi cimina ɗaya ba ta sannan ku yi amalan salihan don haka aka ce wanga mutum ne ya cika sharuɗin addu'a wa anna yustajabu lahu wa anna yustajaba jabalau ya za a karɓa mashi addu'a a abin nan abinci ne haramun sutura ta haramun wa anna yustajabu lahu ya za a karɓa mai addu'a shi yasa ko ga abubuwa sun taho sun yawa yanzu matsaloli sun yi mana yawa cikin Najeriya malamai kuma da masu da'awa malanci sun yawa amma kuma ina addu'a babu da ya ce haram ko ya addu'a ba sa ya shaƙi ciki da haram kayan kowa sun ka iso gare sun zama nashi in mutum bai ba su ba su ɓace shi su yi mai ƙazai su yi kase su yi zawai su ‘yan midiya na masoya ne su gani su haɗa mai kaga ɓacin da wane ma wane ya ɓace ka in ɗan siyasa na sai ya ce a kiro shi ya ba shi kuɗi ya samu kuɗi ta hanyar da Allah ya haramta kuɗin nan da ya ci su ba a sa ibada ta shi duk abin da an ka samu ta hanyar da Allah ya haramta shi a harama wanda an ka samu ta hanyar da Allah ya haramta shi a haram wanda an ka samu ta hanyar da Allah ya halitta shi a halal ga ka ka shaƙe ciki da haram kuma ga duniya ilahi ne zuwa ɗan lokaci ta yaya za to Allah ya ce da annabi Adamu su zanna da shi da iyali ne ilahi ne zuwa wani ɗan lokaci to fa talaka adamu min rabbihi kalimatin sai adamu ya karbo wasu kalmomi daga ubangiji ne ya karanta qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin istighfari na suka yi sun yi abinda ba shi aka ce su yi ba amma bisa ga mantuwa to duk da sun yi da mantuwa na kun ga sai da an kanshe su da aljanna to bale mu da kai da gangan ai ni an maganin sawa ne ni akaza ai wallahi sai ya gani da gangan ka shirya sheri da gangan ka shirya sheri ga wani don Allah ya ɗaukaka shi bai ɗaukaka ka ba don Allah ya ba shi bai baka ba da gangan da gangan ka shirya sheri kuma ka san sheri na kai to ka jira ka ga abin da zai same ka yi kokari ka gyara sannan ka yi istighfari fatalaka adamu min rabbi kalimatin adamu ya karba kalmomi daga ubangiji ne ya karanta yana karanta fata ba alaihi sai Allah ya shi tuba gare shi innahu shi Allah huwa tawwabur rahim shine mai karba tuba ko mai rahama ya tawwabur rahim ka anshi tuban mu kai mana rahama ka ƙara mana imani da lahiya ka kara mana tsaro ka kara mana kariya da tsaro daga shirorin masu nehamma da shiri waɗanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba duk ka san su Allah kai mana maganin su to Adamu yana wannan addu'a kunna sai muka ce Adamu abidu min ha jami'an da kai da hawa da ɗiyan ku duk ku sauko gaba ɗaya fa ma ya tiyannakum min lihudan in na shirya ta zo muku daga wurina to ba man tabi'a hudaya duk wanda bi shirya ta fala khawfun babu tsoro gare su wala ya yahzanun ba za su yi bakin ciki ba duk lokacin da mutane za su yi bakin ciki wa'anda sun kabi dokoki na ba su bakin ciki kuma duniya da lahira duk da matsala ta taso wanda ya jingina ga Allah duk sai ya samu saukin ta wa'anga da suka bi shi ya ce zai kare su daga bakin ciki zai kare su daga tsoro duk hirgitar da ta taso sai Allah ya ba su kariya da tsaro ne to ayi kokari ayi gyara gurgudun wanda aka iya amma na kafaru wa kazzabu bi ayatina wayanda suka kafirci suka kareta da ayoyinmu su ba su da nuhin gyarawa ba su da nuhin tuba zalunci ba su bari sun fara kenan ba su da nuhin bari wala'ika sabon nari wayannan su ne ‘yan wuta kun biya khaliduna kuma an kaddara musu da cikin abada saboda haka in kasan zalunci ka kai ka bari ko ɗan siyasa ne kai ko mai kuɗi na kai ko malami na kai ko almajiri na kai ko namiji na ko mace ko yaro na ko babba abin da ka san zalunci na kakai to ka bari duk abin da ka san zalunci na ka bari zalunci Allah bai kyale shi kullum kullum bai kyale zalunci don shi bai zalunci bai kuma son zalunci inni haramta zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman ni na haramta zalunci ga kaina kuma na sanya shi tsakanin ku haramun nan saboda haka Allah bai zalunci kuma bai yarda da zalunci ba duk abin da kuka iyawa ku yi gurgudun wanda kuka iya ku kauce ma zalunci ba a kyale azzalumi ya ci gaba da abubuwan da ya kai ko hitin tunan ga da kuka gani duk mai yawan azzaluma nan duk wanda ka ji labari shekara uku da sun kauce in ka koma bincikawa mai yawan su zaluncin na ya hausa ba suna ba wasu na zaluncin na ya hausa ya gama da shi zalunci haka na yake kwatsa shi gaba to sai ya halaka shi to Allah muna roƙonka ya Allah ya tawabur rahim ka taimaka mana ka gafarta mana kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan da mu kwana da wangar darasi namu insha Allah sai mu yi wa annabin musalati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin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 Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka taimaka ma uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannayinsu da kannansu ka gafarta ma ɗaya da iyali da zuriyar uwayenmu Allah wa'anda suka riga ma gidan gaskiya cikinsu Allah ka haskaka kaburburarsu Allah ka na'imta su cikin ransu Allah ka kare su daga azabobin kabari wayanda nan da rayuwarsu kuma Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da jikunkunansu ka ba su kariya da tsaronka ka sa su yi ƙarshe mai kyau ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka gafarta wa matayenmu matayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka tosaya musu Allah ka taimaka musu ka gafarta musu Allah dukkan zunubansu ka daidaita su ga hanyar kama daidaiciya ka ba su kariya da tsaronka daga sharrin kowa da kowa ka gafarta musu ka ƙara musu imani da lahiya ka warkar da marasa lahiyarsu kuma ka warkar da ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanyarka Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah kai manya manya malaman musulunci da su masu tsoronka kai manya manya shugabannin musulunci da su masu tsoronka kai manya manya baradin musulunci da su masu tsoronka Allah ka ba su kariya da tsaron ka lailan wa nahara Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka sa mu mai kyakkyawan ƙarshe Najeriya ma Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka kwantar da hankalin Najeriya da 'yan Najeriya Allah ka haɗa kan Najeriya da 'yan Najeriya Allah ka haɗa kan Najeriya da 'yan Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka shirya shugabanninta ka aza su ga hanya Allah ka zaunar da arewa lahiya ka gusar da hitina kowace iri Allah ka shirya shugabannin arewa Allah ka aza su ga hanya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya ka ƙara ma jihar mu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani Allah ka shirya mahukuntanta ka aza su ga hanya ka zaunar da mu lahiya a cikin wannan gari namu da ƙauyuka ne ka ƙara mana kwanciyar hankali da natsuwa ka gusar da tsoro da hirgita ka shirya maka shirya mahukuntan wannan ƙaramar hukuma ta mu ƙananan su da manyan su ka aza su ga hanya Allah ka tosaya mana ka taimake mu ka taimake almusira da jama'arta Allah ka taimake almusira da jama'arta Allah ka taimake almusira da jama'arta ta Allah ka ƙara masa shirya Allah ka ƙara. abin da tudo tsoro da aka ba su mai yawa acabado com su da tsoro da ka ba su ne ga abin da ya ka ba su ilimin gandama ya ka ba su ilimin jayayya ya ka ba su ilimin da ba da amfani ba su ilimi mai ohani da albarka sunayenka ka taimaka mana Allah ka kare maka kare masallatayen mu Allah ka kare maka kare gidajen mu gidajen mu Allah ka kare mu ka kare maka kare gidajen mu ka kare iyali ka kare ɗaya ka kare zuriya Allah wuraren zaman mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren sana'o'in mu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren tahiyoyin mu ka ba mu kariya da tsaronka inda duk muka hita Allah da albarka sunayenka kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da abisa hanyoyi ka gafarta mana Allah ka yahi mana ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ka ƙarfafa mu Allah ka girmama mu ka darajanta ma Allah ka karrama mu ka tawa mana asiri ka hishe mu kunya ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka aljanna ka ba mu firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya ka an sa mana addu'a mu bi hurmati bismillahir rahmanir rahim ila fi quraish ila fihim rahlatash shita'i was sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi ata'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ka bamu alheri duka kare mu daga shari duka allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله wa biya biyadika alkhairu kullu wa ilayka yarji'u al'amru kullu nas'aluka min alkhairi kulli wa na'udhu bika min ash-sharri kulli allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina wal mu'minat wa lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wa على المرسلين والحمد walhamdulillahi رب العالمين آمين يا رحمن